Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma sai a kasar Ghana sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Laraba 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Hedkwatan sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su goma har a jihar Adamawa. wani babban jami'in leƙen asirin amurka ya faɗa a jiya talata cewa shugaba donald trump bai bashi takamammen umarni na ɗaukar mataki a kan yiwuwar katsalandar da rasha za ta yi a zaɓukan 'yan majalisa a cikin wannan shekarar 2018 ba a halin da ake ciki kuma wata daraktan yada labarai na shugaban amurka donald trump mai suna hope hicks a jiya talata ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alakar kwamitin yakin neman zaben trump da rasha kanin labaran kenan masu sana'ar keken na pep a jihar plateau sun ce a kai kasuwa wani shirin da gwamnatin jihar ke ta fitar ga masu sha'awar ci gaba da wannan sana'a bisa korafin cewa abin da muke so ba mu so gwamnati da sauke mana wannan abin dubu biyar biyar da Muna kuma da rahoto kan ƙoƙarin ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya reshen jihar Taraba na inganta rayuwar waɗanda rikicin Fulani da makiyaya ya shafa sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau na sahabu Imam Aliyu wanda a yau zai nazarci siyasar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Hedkwatan sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su goma wanda suka yi ƙaurin suna har lahira a jihar Adamawa biyo bayan wani hari da makiyayan suka kai a kan garin Numan. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya fassara wata sanarwa da sojojin suka bayar a yammacin jiya talata akan wannan nasara da suka yi akan kashe tsagerun da kuma kama wasu a cikinsu. Ga dai fassarar sanarwar na sojojin. wani babban jami'in leƙen asirin amurka ya faɗa a jiya talata cewa shugaban amurka donald trump ya ce bai ba shi takamammen umarnin ɗaukar mataki akan yiwuwar katsalandan da rasha za ta yi a zaɓukan 'yan majalisu cikin wannan shekarar 2018 ba ganin yadda moscow din ta yi ta aikata a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2016 da zaman taimakawa shugaba trump ya lashe zaɓe. daraktan hukumar leƙen asirin na'urori da kuma hukumar kare muradun yanar gizo na amurka admiral mark rogers ya faɗa wa wakilan majalisar dattawa cewa ba a bashi wani umarni na ɗaukan ƙarin matakai da ya wuce irin ikon da yake da shi a yanzu ba yanzu ya ce ya ɗauki matakai da suke ƙarƙashin ikonsa ne yana kuma ƙoƙarin toshe duk wasu ƙafa da za a iya amfani da su a cutar da amurka in ji rogers a lokacin da yake ba da bahasi ga kwamitin ayyukan soji na majalisar dattawa ya ce ba ba shi wani ƙarin iko ba rogers ya ce ya yi imani cewar shugaban rasha vladimir putin ya ɗauka a ransa cewa babu wani mummunan sakamako da zai iya fuskanta don ya yi katsalanda a zaben amurka a saboda haka zai ci gaba da yin irin wannan katsalandar. admiral rogers ya ce ba mu ɗauki matakan da suka wadatar ba wajen takalar wannan batun a hali da ake ciki kuma wata daraktan yada labaran shugaban amurka donald trump mai suna hope hicks wadda ta jima tana aiki tare da shi a jiya talata ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alakar kwamitin yakin neman zaben trump da kasar rasha sai dai ta ki da amsar wasu tambayoyi da 'yan majalisar suka yi mata akan aikinta na tsawon watanni goma sha uku a fadar white house kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar dattawan ya gana da hicks a asirce wacce a farko take aiki da iyalan trump a matsayin jami'an hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun 'yar trump ivanka trump domin tallatar da kasuwancin ta ta sutura kafin daga bisani ta shiga kwamitin yaƙin neman zaɓen trump wanda ya yi nasarar lashe zaɓe kafin fara sauraren bahasin ɗan majalisa chris stewart dan jam'iyyar republican daga jihar uta ya faɗa wa manema labarai cewa hicks za ta ƙi amsa wasu tambayoyi akan aikinta na fadar white house an kwashe sa'o'i da dama wurin sauraren amma ba iya gane tambayoyin da hicks take niyyar ba da amsa a kansu ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji da farkon labarinmu wanda hedkwatan sojojin Najeriya take cewa dakarunta sun bindige wasu makiyaya su goma hallahira a damawa biyo bayan harin da makiyayan suka kai a garin numa Ga dai fasaran da Hassan Maina Kaina ya aiko mana akan wata sanarwa da sojojin suka fitar akan wannan nasarar da suka yi. Wata sanarwa da muka samu daga hedikwatar sojojin Najeriya da ke nan Abuja mai ɗauke da sanya hannun kakakinta Brigadier General Texas Chuku ta ce sojojin da suke atisayen tseren bera wato a Fatuma. a jihohin da ke tsakiyar Najeriya sun sami kiran neman ɗauki irin na gaggawa a karamar kumar numan da ke jihar Adamawa inda wasu makiyaya suka kai hari a ƙauyen Gwamba. Duk da sojojin sun isa wurin cikin gaggawa amma makiyayan sun kone garin Kurmus. Sanarwar ta ce sojojin sun bi sawun waɗannan makiyaya inda suka cafke guda shida a ƙauyen Gargiji yayin da suke ƙoƙarin tserewa. Ana tsaka da hakan ne kuma makiyayan suka nuna turjiya. al'amarin da ya sa sojojin suka buɗe wuta akan waɗannan makiyaya suka kuma kashe guda goma a cikin su eh, sanarwar ta ce sojojin sun kuma samu bindigogi da harsasai da kuma adduna daga wurin waɗannan makiyaya a gaida hasan mai da kaina rasha ta fara aiwatar da shirinta na tsagaita wuta domin a gudanar da ayyukan jin kai a yankin guta na ƙasar siriya a jiya talata amma wani sabon fada ya kaure a yankin kana kuma babu alamar farin kaya na ficewa daga yankin da aka kewaye ko isar da kayayyakin jin kan akalla farin kaya guda shida ne aka kashe a cikin wuni guda da rasha ta tsagaita wuta bisa umarni da shugaban rashan vladimir putin ya bayar na dakatar da kai farmaki a yankin da ke hannun 'yan tawaye kuma a ba farin kaya damar ficewa daga yankin mai fama da tashin hankali wanda ke kusa da babban birnin siriya da moscow babu wani farin kaya da aka ga yana ficewa a wani shinge da gwamnatin siriya ta kafa a yankin da ake gwabza yakin wani wuri da aka ajiye hotunan putin da shugaban siriya bashir al-assad wanda suke aji a kusa da juna rundunar sojojin amurka na nahiyar afirka ta ce ta kashe mayakan al-shabab guda biyu kana ta raunata wasu a wani farmaki ta sama da ta kai a kudancin somaliya rundunar da ake kiranta africom a takaice ta ce ta kai farmaki ta sama ne a ranar litinin labaran duniya kenan kuka saurara. ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Filatan Najeriya inda masu sana'ar keke na pep suka gudanar da zanga-zanga kin amincewa da wani shirin da gwamnatin jihar ta gabatar da suka ce ba shi da wani tasiri gare su. Wakilinmu Zainab Babaji na dauke da karin bayani. Hukumar kiyaye hadira ta ƙasa a nan jihar Plateau ta ce za ta ci gaba da aikinta na tabbatar da cewa duk wani mai tuki a kan titunan Najeriya ya bi dokar ƙasa. kwamandan hukumar a nan jihar plateau patricia emodi ta bayyana hakan bayan wani zanga-zangar da masu tuka keke napep suka yi a cikin garin jos da ya kai ga lalata motocin hukumar guda biyu da wasu motocin jama'a yayin da jami'an hukumar shida suka samu raunuka ake musu jinya a asibiti A cewar kwamandan na kiyaye haɗura a nan jihar Plateau ta yi matukar mamaki yadda 'yan keke fef din suka auka wa ofishinta da ke Ring Road a nan cikin garin Jos. Patrol vehicle namu guda biyu ma sun sa huta amma akwai motoci kamar guda sha goma. Sun lalata su kuma duk windows na ofis din takadunmu sun yage shi samu ce dole su samu license don a wurin samun license din za a san shekarunsu ko ya ke ko bai kai ba nawa ne kamata su biya domin su samu wannan lasis in eh, shekara uku ne 6350 kamar na motoci ne 6350 eh, kamar in na shekara biyar ne 10,450 eh, yanzu ga muke in an samu accident a bauchi road ba road safety motor da zai ce don ba motor in suna so su yi su ji daɗi aikin su bi doka kuma su dina shaye-shaye yara masu wanda ba su kai goma sha takwas ba su bar keke masu tuka keke na pep din dai sun koka ne kan kuɗi naira dubu biyar da ɗari takwas da ma'aikatar sufurin jihar plateau ta nemi su ya bayar don a yi musu horarwa ta musamman a kuma tantance ainihin waɗanda ke aikin tuka keke na pep a jihar ta plateau Wasu matuƙa keken sun fusata da matakin da gwamnatin ta ɗauka kan biyan wannan kuɗi. Iyayewa na farko sun hana mu shiga Tamiros. An ce sai mun biya dubu biyar da ɗari takwas. Ba mu yadda ba. Abin da muke so ba mu so gwamnati ta sauke mana wannan abin. Dubu biyar biyar da ba mu so mu bayar. To sai dai a jiya Litinin ne gwamnatin jihar Plateau ta fitar da wata sanarwa na dakatar da zirga zirgan keke napep a garin Jos da Bukur don maido da doka da oda. na zanta da wasu don jin halin da jama'a suka shiga sakamakon hana zirga-zirgar keke napep musamman ma yadda ya kasance da taimako ga talakawa da ba su da abin hawa sunana joseph isiyaku mutane da yawa suna shan wahala ni da kaina akwai mutane da na kwasa a hanya na ajiye su a wurare domin wani abun talaka ne ni da kai mu ne muke shan wuya kan wani abun su masu keke na pep na auren suke cin abinci ya kamata gwamnati sake duba wani abun a daka wannan dokan da aka sa abdullahi rabiu rashin keken nan ina kawo mana damuwa tafiya a kafa gashi nan muna roƙon gwamnati a sulhunta kwastomominmu masu zuwa babu su abdulaziz abdullahi sa akwai wajajen da motoci ba sa iya zuwa sai keke kuma kin ga yanzu masu motar nan a zahirin gaskiya inda ake zuwa naira hamsin sai su saka shi naira saba'in mota ya tsaya in ba wai kina da dan karfi ko na abun nan ba sai kiga ana ture ture gaskiya gwamnati dai ta dan yi hakuri ta da barin keke fefe da dan gaskiya keke na din na iya taimako ba kadan ba tuni dai ma'aikatar sufurin jihar plateau ta dakatar da horon da ta fara baiwa matuƙa keke fefe din zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwanga don tilar makula da su. Aka yake to a jihar Taraba kuwa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya reshen jiha ce ta ɗauki matakan inganta rayuwar waɗanda rikicin manoma da makiyaya ya shafa a jihar. Shugaban kungiyar Dr. Ruben Jonathan ya bayyana wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz dalilan kungiyar na ɗaukar wannan mataki. da wannan hayaniya ta faruwa ta lau da wurin su wurare kewaye da shi muka ji da kuma muka gani a talabishin inda yan uwa wanda suke wurin suna shan wahala mutane ba su da gida ba su da abinci ba su da kayan sawa wanda ya fi ban tausayi ma wata rana haka na kalla tv wata mata ta fita da abun nan da ta fita da shi ba komai da yaro a hannu tana gudu to kaga wannan abun abun tausayi ne wanda ba taba tunani cewa zai faru ba a wurin nan da nan muka yi mitin namu mu malamai na jami'ar mu ce to yanzu yaya za mu yi ya kamata mu taimaka ma waɗannan mutane a wurin sai muka hada abin da mun yi a hada sai muka dan saya masu abinci kaɗan ka sai ne ba za mu iya saya inda ya kamata mu kawo masu ba amma dan kokorin mu muka saya domin mu zo mu nuna masu mu abin da mun so fi so ya faru shine su su nuna mu nuna masu cewa muna kaunan su da, kuma abin da ya faru da su mun damu kware da shi shi yasa muka zo muka yi wannan abu to wai kowane irin kakin tallafi suka kawo haila yau dai ga shugaban kungiyar malaman mun samu wurare biyu kan biyu wanda mun ga mutane na sun fi shafa muka identify wannan kam da wani kam a can abuja phase 2 wanda suka yi gudun hijira din zuwa wurin to da muka zo sai muka zo da masara da man jarikan da kuma kayakin sawa kayakin sawa akwai sabi akwai tsofaffi wanda mun gani ya kamata mu cire daga namu mu taimaka masu domin cire wadana da magi muka cire muka kawo masu Alhaji Muhammad Bakari Katibu da ma sauran 'yan gudun hijira da suka baro gidajensu a yankin na Katibu duk ko sun bayyana farin cikin su ne game da wannan taimako da suka samu daga kungiyar malaman a yanzu. Eh, babu da zan sance mun gode musu Allah saka musu da su kungiyan eh, asu na jihar Taraba mun gode musu Allah saka musu da alheri. da taimakon da suka mana da shawarwarin da suka bamu don ba kungiyar da ta kawo mana taimako nuna damuwa da mu kama fiye da yadda suka nuna mana suna na ummi na gode wa Allah na gode wanda suka kawo Allah ya musu albarka baya ma dai ga al'umman katibu hakanan kuma kungiyar malaman ta ko ba da irin wannan tallafi ga ma sauran al'ummomin da lamarin ya shafa a yankin na karamar hukumar lawo a ah, ne baba gayus madaki daga labaru muna da babban godiya kwarai da muka gudun hijira ba su bar ma baya ba suna taimaka mana da shi da sa daga gure su saraya mamma mun gode dan masara da jani da buhu maki da gishiri mun ce mun gudu mako. Kamar yadda ma alƙaluma ke nunawa ɗaruruwan jama'a ne suka rasa muhallansu sakamakon harin ƙabilancin da aka kai a ƙauyukan Katibu Baba Gasa da ma wasu ƙauyuka biyu na karamar hukumar Lau da ke cikin jihar Taraban a kwanaki. lamarin da ake dangantawa da fadan manoma da makiyaya kuma akasarin maharan kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar sun kuwa fito ne daga jihar adama da ke mamakwabtaka da jihar taraba ko da ke kawo yanzu lamura fa sun kwanta a waɗannan yankuna ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni na to madalla kada dai a sha'afa kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogoma na washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin tsaye da shugaba Buhari yana nufin APC ta lashe zaɓe cikin sauƙi kenan abinda za mu duba cikin shirin a yau kenan. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Masu iya magana ke cewa kana naka Allah na nasa. Burinmu a yau shine mu gabatar muku da jawabin da mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas tafi da yi kan hanyoyin magance rigingimu tsakanin manoma da makiyaya da kuma wasu fitintunu tsakanin sauran al'umma. Amma sawun giwa aka ce ya take na raƙumi. Sai ku yi mana aikin gafara a bi mu bashi zuwa shirye-shiryenmu masu zuwa. Kamar yadda wata gilba za ku kasa ji ba, jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari zama ɗan takarar jam'iyyar ba tare da hamayya ba a zaben ƙasar da za a yi baɗi. Jam'iyyar ta cimma wannan matsayar ce a jiya Talata, a wani taron kolin kwamitin zuwa na jam'iyyar da aka yi a Abuja. Mai wadda shi ne babban sakataren jam'iyyar na ƙasa ya tabbatar wa Umar Faruk Musa a haka. Ina nuna maka ai wannan abin da kwamitin koli na jam'iyyar ta nuna yau. ta gamsu da kamun ludayinsa ta gamsu da jagorancin da yake yi kasan ida eh, gamsuwa shi ke kawo a jefa kuri'a amincewa ai inda akwai na kasu kasan ba za a jefa masa kuri'a amincewa ba wannan kuri'a amincewa an amince da shugabancinsa kenan wannan shine abin da ya nuna to ina cewar idan wani dan jam'iyya yana so ya tsaya takara da shugaba muhammadu buhari ya ko wani dan jam'iyya yana so ya tsaya takara tare da duk wanda ma ke sha'awa kamar shugaba Buhari ana nuna ba zai tsaya takara ba sai in shugaba Muhammadu Buhari baya so kwarai da gaske ai wannan shine abin da ya nuna saboda ai in aka ce maka an jefa mutum uh, kuri'an amincewa ai ya kamata ta fahimci abin da ake nufi wannan ya nuna cewa illahirin 'ya'yan jam'iyyar apc ai duka a kai makace masu ruwa da tsaki na jam'iyyar gaba daya suna wannan mitin din to kuma aka jefa wannan kuri'an amincewa to kaga in ba mutum ya fito yadda shi baya ciki ba ne an riga an amince da shugabancinsa an amince da yadda yake gudanar da mulki an amince da kamun ludayinsa an gamsu da yadda yake tafiyar da kasan Na tambayi Dr. Saida Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano shin APC ta lashe zaɓe kenan da wannan mataki na tsaye da shugaba Buhari? To, jam'iyyar tana da rikice-rikice da yawa a yanzu. Amma idan kai da akari da cewar ɓangaren yarbawa zai wahala fita daga APC saboda um, dukkan matalahar a yanzu a ciki take zai wahala da su buƙaci tabbatar da nasarorin da suke ta samu a dalilin gwamnatin APC ba. Sannan kuma in kai la'akari da irin yadda har yanzu jinin Buhari a Arewa ya ɗara da jininsa, to za ka iya cewa eh, waɗanda suke jin da su gamsu ba da yawa za su dawo su bi layi musamman daman a arewa ne waɗanda yawa to su za ta bayi da su nemi su ci gaba da alakanta kansu da buhari har zuwa zaɓen gaba don kowanne zai taimaka a arewa ma jam'iyyar da ci gaba a dinkule. To. sannan kuma har yanzu ba a tabbas wa PDP za ta fitar. saboda haka gwargwadon yadda pdp ta iya warware matsalolin ta tafi da ɗan takara karɓaɓɓe gwargwadon yadda ya fi za ka ce akwai ƙalubale gwargwadon kuma yadda ta kasa yin haka gwargwadon yadda za ka ce ci bilis a gurin apc To, um, ku masana kimiyyar siyasa, ta ya kuke fassara rashin halartar shugaban majalisar dattijai bukola saraki a taron jigajigan jam'iyya da shi shugaba buhari ya yi ko a maraicen litinin sannan kakakin majalisa ya halarci wancan zaman na ranar litinin amma zaman da aka yi jiya na talata inda aka amincewa shugaban kasa a zaman dan takarar jam'iyyar bukola saraki da shi shugaban eh, da dogara eh, dukansu ba su halarci wannan zama ba akwai wani abin da za a iya dauka daga rashin halartar su eh alamu ne na cewar bangaren 'yan majalisa za su ja daga duk wannan zai nuna maka hasken cewa wato za su yi ah, abin da kamar kamar ba gishiri na ba kamar da wannan yadda suka ce sai an fara yin zaben su hukumar zaɓe ta ce ita fa yadda ta tsara haka za a tafi kuma akwai masana shari'a da suke cewa hakkin tsara yadda za a tafi zaɓe a za a yi zaɓe da jadawalin zaɓe hakki ne na hukumar zaɓe majalisa ba ta da yancin ta yi wani canji daga cikinsa. canji jadawalin zaɓen nan wani abu ne da kila sai ya danganta su ga kotu saboda wasu ganin wato ba su da iko hukumar zaɓe ce take da iko wasu kuma suna ganin suna da ikon su da dokar zaben wadda ta baiwa hukumar zaɓe din iko to magana ce ta kuma wannan ko sun bi matakan da suka dace kafin su yi wannan gyaran in ya shafi tsarin mulki in suka ce sun bi ba a gamsu ba dole ko kira ta iya raba wannan saboda haka wannan wani abu ne daban amma ko wannan zai yi tasiri a kan zaɓen shugaban Muhammadu Buhari ko ba zai tasiri ba wannan zai wahala a iya samun tabbas domin in so suke yi in sun haye yi wani abu da kuma shugaba Muhammadu Buhari ba zai haye ba ina ganin wataƙila zai musu wahala in dai har su suka haye kan Tun cewa a bari sai an fara zaɓen su kafin a zaɓi shugaban ƙasa na daga ciki ne ko akwai abin da kuke ji cikin wasu dalilai da yasa suke jan kafa. eh to ina ga dutse ta haɗu na farko suna tunanin tasu makomar a siyasance mukamansu wato komawarsu ah, na biyu kuma wato akwai abubuwa da yawa da suke damun su game da yadda ah, shugaban ƙasa ke tafi da al'amuran bangaren zartarwa ah, da alaƙarsa da su da kuma wasu ma'aikatan gwamnati da suke ta kuka a kansu ya ki sauraron su kuma wannan gaba ce gaskiya wacce ɗan siyasa zai so ya amfani da ita ya shimfiɗa shari'ansa. Alama ta farko da ake gani na ƙalubale da jam'iyyar APC ko shugaba Buhari zai fuskanta daga majalisa alama ta nuna ko? Kwarai kuwa. Akwai daga majalisa, mm. kuma jibin tsammanin akwai a cikin jam'iyya ba ma. Wato sai an kwana da sanin cewar akwai 'yan jam'iyya da yawa da kuma lamarin bayi musu daɗi a inda ake tafiya ah, don haka ba abin da ne idan aka je convention ah, ya ji bayani saɓanin ke ji yanzu eh, Dr. Duka waɗannan koke-koke na san rai ne ma'ana na bauta jam'iyya ina jira a saka mini ba a yi mini ba ko kuma yana daga cikin koma bayan harkar gwamnati domin an yi shekara uku ba a naɗa shugabannin hukumomi ba. Gaskiya ya wuce a ce nasar rai ne idan da watakila nasarorin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari sun kai mizanin da ya kamata a ce kowa ya sallama da korafin ma da bai taso ba. Amma magana ake ta cewar mutane da yawa ba su gamsu da irin nasarorin da aka samu ba. Eh an samu nasara bangare kaza kuma ya neman ta warware ta bangare kaza sannan ga guri kaza ga matsala kaza ga matsala kaza saboda haka waɗannan kuma ana ganin wato waɗanda aka ɗorawa amanar abin da yawa su ne ba ta tafi da abin yadda ya kamata kuma an ƙi a saurari kuka an ƙi a canji an ƙi a gyara to duk waɗannan gaskiya dalilai ne kwarara da suka fi ƙarfin a ce kawai biyan buƙatar wani ne saboda ya sa shi a gane su ba ya sa ike kuka. Dr. Doka kamar. manta kukan nan ya fito kar manta malam sahabu kukan nan ya fito daga waɗanda su ba mukamin gwamnatin suke nema ba yanzu gaban ƙasa da ta fara ɓara yanzu gwamnan kaduna ƴan rufa'i da ita da fitar da wasiƙa tun dubu biyu da sha shida yanzu tsohon shugaban ƙasa um, um, obasanjo tsohon shugaban ƙasa baban gida duk ka ba wani mukami waɗannan suke nema ba ai amma suka ce tafiyan nan akwai gyara a duba kuma ba a yi gyaran nan ba har yanzu. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Umar Faruk Musa da Nasiru Adamu Likaya wadda ya mana fassarar jawabin mai martaba sarkin muri da ba mu samu damar kawo muku ba. da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da ya mana fashin baki da Cibahiro Diodo ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa sa'a bai mamali zan dakata in sallama da ku. To a gaida sahabu kafin mu karkare ga wannan sako. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da duk inda aka ce yaran nan suna nan sun tafi da sojojinsu duk sun bi wurare sun tafi aka ce suna garin nan sun je garin aka ce ba kowa gaskiya abin sai dai mai ta addu'a in ana maganan security ana fa magana ne kawai a rediyo da talbijin amma a aikace din gaskiya ba haka ba ne. gashi yanzu illan barin kwamandan boko haram din gashi an je an sake ɗebe 'ya'yan mutane a dabci yaran da sun ga mota suna gani kamar sojoji ne da haka ne suka yaudare su suka ɗauke su da wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talaka ce mutanen north east da najeriya da arewacin najeriya gaba ɗaya suka zaba gaskiya ta yi felin na mutanen wannan yanki 'yan matan dabci wannan makon a shirin domin iyali ku kasance tare da mu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Haka yake sai ku kasance da shirin domin iyali ranar Alhamis da zai bibiya kan batun sace 'yan matan dabci yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da tashin muhimman kanin labarai. rundunar sojojin amurka a nahiyar afirka ta ce ta kashe mayakan al-shabab su guda biyu kana ta raunata wasu a wani farmaki ta sama da ta kai a kudancin somaliya rundunar da ake kira afirka a takaice ta ce ta kai farmaki ta sama a ranar litinin a kusa da garin jilib da ke tsakiyar yankin juba wannan shine farmaki na hudu da da aka kai a somaliya wanda sojojin amurka suka kai cikin wannan shekarar a baya sojojin sun kai farmaki akan alshabab a ranakun biyu ga watan janairu da ranar 18 da 19 na watan fabrairu a halin da ake ciki mayakan alshabab guda goma suka gudu daga wurin da ake gyara halayen su a garin garo a daren lahadi a cewar jama'an tsaro suna fada wa sashen somaliya na muryar amurka mutanen sun gudu ne da misalin karfe 8 na dare agogon kasar yayin da 'yan ta'addar suka haura katanga suka sulale cikin duhu a cewar majiyar jama'ai a yankin puntland sun ƙi magana ga 'yan jarida akan gudun mutanen da suka yi amma majiyar ta faɗa wa sashen somaliya na muryar amurka cewa shugaban wannan yankin da ake kira abdulwale muhammad ali gas ya bada umarni a gudanar da bincike hedkwatan sojojin najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su goma wanda suka yi kaurin suna har lahira a jihar adamawa biyo bayan wani hari da makiyayan suka kai a kan garin numan Shika da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Ibrahim alfa'amai zai shigo da maimacin ciki da gaskiya. kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga kungiyar kristocin najeriya domin rasuwa ɗaya daga cikin jigajiganta bishop joseph bagobiri wanda ya rasu jiya da safe allah ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen sai kuma fata alheri da taya murna ga jamilu bawa rijau da amaryarsa aisha adamu waɗanda za a ɗaura wa aure ranar asabar mai zuwa kofar gidan ma dawakin kwantagora da karfe biyu da rabi na rana allah sa a yi a dace ya kuma ba da albarkar zaman tare yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri